Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Sojojin saman Rasha sun harbo wani jirgi mara matuki a yankin Crimea a jiya Asabar kamar yadda hukumomin Rasha suka sanar. Wannan dai shine karo na biyu da irin wannan abin ya faru a helkwatan rundunar Rasha a tekun Bahar Aswad a cikin makonni uku. Oleg Krichkov mai taimakawa gwamnan Crimea shi ma ya faɗa ba tare da ba da ƙarin bayani ba yana mai cewa harin da kananan jiragen sama mara matukan ke kaiwa sun yi sanadiyar tabbatar da tsaro ta sama a yammacin crimea rasha ta ɗauki kirimiya a matsayin yankinta amma jami'an ukraine ba su taɓa amincewa da mamayar da rasha ta kai a shekarar 2014 ba lamarin da ya ƙara tabbatar da raunin da dakarun rasha ke da shi a yankin kirimiya. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Najeriya a ranar Juma'a ta sanar da soke lasisin kafafen yada labarai 52 a kan rashin biyan haraji, wani mataki da kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ba daidai ba ne. Shugaban hukumar yada labarai ta ƙasa NBC, Malam Balarabe Illela shi ne sanar da haka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. tashoshin da abin ya shafa hukumar na bin su bashin naira biliyan biyu da miliyan ɗari wanda ya daidai da dala amurka miliyan shida da in ji hukumar a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta nbc ta ce ta wallafa jerin sodayin kafafen yada labarai da take bin kudaden lasisi a watan mayu tare da basu wa'adin biyan basu su don kaucewa soke lasisin Kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin na gaggawa da kuma rashin shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somaliya na ci gaba da wani samame da dufin kawo karshen harin da aka kai a kan wani otal a Mogadishu babban birnin kasar inda suka kwashe sa'o'i 24 suna fafatawa da 'yan ta'addar Al-Shabaab bayan da suka tayar da bama-bamai da dama in ji jami'an tsaron. adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a ranar juma'a a kan otal ɗin hayat wani babban otal da jami'an gwamnati da dattawa da 'yan kasashen waje ke yawan shiga ya kai akalla mutane 20 tare da jikata wasu fiye da 40 a cewar majiyoyin asibiti wani babban jami'in 'yan sanda da ya bukaci a sakai sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai ya shaida wa muryar amurka cewa wasu 'yan bindiga dauke da mugan makamai suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnati a cikin harabar otel din a asabar da daddare a cewar ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya ta ambula na magadishu an ciro akalla gawarwaki goma sha uku daga baraguzan wani bangaren ginin otel din da ya ruguje amurka na shirin sayan hatsi na kusan tan dubu ɗari da hamsin daga kasar ukraine nan da 'yan makonni masu zuwa don jigilar kayayyakin abinci da ke tafe daga tashar jirgin ruwa da aka buɗe bayan ya sha fama da yaƙi kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press ba a riga an bayyana inda za a kai hatsin ba kuma ana ci gaba da tattaunawa in ji david bisley sai dai jigilar da aka shirya yin wanda ke zama ɗaya daga cikin da dama da hukumar mai yaƙi da yunwa ke niyyar yi ya ninka adadin hatsin da ta yi jigilar su a farko sau shida daga ƙasar ukraine wanda yanzu za a kai zuwa yankin kuryar afirka inda mutane ke fuskantar barazanar yunwa bisli ya yi magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya wanda ke cikin matsanancin fari da ke yankin kuryar Afirka. ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya a tsakanin matan yankin da suka shaida wa kamfanin dallancin labaran ap cewa a shekarar 2019 ne aka yi ruwan sama na ƙarshe a wurin a karshe akalla mutane 32 ne suka mutu a kudu maso gabashin turkiya a jiya asabar a lokacin da motoci suka afkawa masu kai ɗaukin farko wanda ke taimakawa haɗuran da suka faru a baya in ji hukumomi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa halin yanzu dai shirin kasuwa ya ziyarci waɗansu kasuwanni a ƙasar jamhuriyar kamaru domin sanin halin da na saye da sayarwa musamman mata ta ɓangaren kayayyakin masarufi wanda ake amfani da su na yau da kullum ga yadda hirar tamu ta kasance tsakani da su a waɗannan kasuwannin. ina tare da wata wanda ta zo yin cefane wanda kira malam marakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum malam marakiya ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur albasa da sauransu ga shinkafa ga kuma su taliya na ga kina saya za ki je domin ki amfani da shi farashin yana da sauki kuwa? To alhamdulillah farashi yana da dan sauki yanzu ba kamar da ba da muke sayan tumatur uku dala arba'in kashin dala arba'in ya da dala ɗari kashin dala ɗari ya komo jaka to yanzu alhamdulillah ya sauka yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga da da muke sayan kajo jaka goma sha shida sha biyar yanzu kajo ya zama jaka uku uku da rabi har biyu da rabi ma ana sai to ya ke gani ta bangaren shi shinkafa mai da kuma sukari kai shinkafa da mai kan gaskiya ya haura mai da muna sai jaka da arba'in jaka da hamsin yanzu ya dawo har jaka da rabi shinkafa bensan kilo muna sai jaka goma yanzu sha daya akwai sha biyu da rabi akwai jaka goma sha daya hawa-hawa. To ya kamar kuma kilo hamsin fa nan kuke sa? Da muna sai ishirin ɗaya babu yanzu ishirin da biyu ishirin da uku. to yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku gashi ga corona ga kuma yadda aka rufe kan iyakokin ba abin da zamu ce sai mu ce alhamdulillah Allah dai rufa mana asiri amma ana cikin wani hali kam na tsadan waɗansu abincin sun yi tsada. to ya kamar kuma ta bangaren su naman miya da sauransu domin yin girke-girke na. eh nama yana nan a farashinsa ba a ƙara farashi ba sun rage dai awon ne dai bai da auki kamar da amma farashinsa na nan mai kashi yana nan jaka da rabi kilo ɗaya jaka uku mara kashi kuma yana nan kilo ɗaya jaka uku da sittin to yanzu ya kuke yi kuma da bangaren su planti da dankalin turawa da sauransu. a wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabun inda dai suke zuwa sara da wannan duk an rurrufe bai wuce yanzu wannan ya yi dan sauki da sauki na da dan sauki pom masu dankali duk dai da sauki shinkafa da mai ne dai gaskiya ya haura to yanzu wani kira zaki yi gwamnatin kasar kamaru to ni dai ina kira da gwamnatin kasar kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai da kayan dai abinci na ci dai a sassauta da kuma biredi da sarutun da an fi amfani da kayayyakin fulawa eh fulawa ma an kara masa farashi shi ma san kilo ana saye muna saye da jaka takwas yanzu muna saye da jaka shida da rabi jaka bakwai yanzu jaka tara ne ta kilo kuma ana sayan shi duze mai treze mai yanzu ya aura har sai zemin a akwai lokacin da aka saya ma har set min sayinsa ina na a wata babbar kasuwa da ke birnin duwala cibiyar kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru an da na shigo shagon wani babban dan kasuwa mai sai da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa man girki da kuma sauran da abubuwan gabaki daya alajiya sunanka sunana wani Ah, malawalu ya kake fuskantar matsalar ah, kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sayar da farashi ah, ga 'yan kasuwa da kuma magidanta to yanzu kamar alhamdulillah muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare shi insha Allah yanzu kamar shinkafa limoms hmm. ita muna sai da ta kam yanzu jaka jaka goma sha tara da rabi haka muna rago kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sai da ita sha biyar da rabi akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sai da ita seize mil dix-sept yawa sauran shinkafa su telandin waɗannan kamfulo mu man ba a samu su ma sosai a kasuwa. To a ta bangaren man girki kuma da sukari ba. Yawa man girki kamar mayor muna dauko shi a kan 15,800 mu ma muna sayar da shi 16,000 fan haka na ma to sukari buhu na gusara sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka to ya kake ganin a wajen kara muku kudaden haraji da gwamnati ka saka mutu ke shin kuna dan samun kusa ko a yanzu da yake akwai corona ko ba to alhamdulillah kan muna muna dan fita kan hmm. sai dai mu yi wa Allah alhamdulillah kawai tunda duk abin da aka samu sai dai mu ce alhamdulillah kuma mun nemi albarka kawai tunda mu mun san harkan da take yau gobe sai Allah to mala walu ya kake ganin kuma rufe kan iyakoki da aka yi na kasashe daban-daban musamman akan wannan abatu na corona yana kawo muku ci gaba wajen gudanar da hakuri kasuwancin ku to wannan al'amari kam ni mun ni babin da zan ci a kai sai ci alhamdulillah ga dukkanin halin da muka samu kanmu shi musulmi abu wanda ya zamanto duka duniya ce ta mamaye da wannan al'amarin mu kamar kasar kamar gaskiya alhamdulillah muna cikin lafiya da zaman lafiya kuma har yanzu wani gida za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum to gaskiya muna godiya ga gwamnatin kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci kan wasu kasashe da yawa muna nan a cikin kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurin su mu a nan sai dai mu gode wa Allah paske mun ga cewar a a cikin Afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tun da corona ta soma kaman kamar ba. An yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya. Allah Ubangiji kuma ya bamu lafiyar zaman lafiya. Ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma namar shanu mai suna Marabiu Ismaila. Malam Rabi Ismaila barka da waraka. Ya harkokin kasuwan ne. Ah, da godiya. To madalla shin ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta ne da wannan gwamnati? Alhamdulillah. Wato abin da muke fuskanta a yanzu kan ba za mu ce muna fuskantar wani abu da tsanani haka ba hmm. amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su taka sai karya ba wato kamar su masu kiwon kajin suna mana kukan cewar wato dan abinci ya karu sanadiyan corona kudin abincin ya karu yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba to shin a ah, wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashin ya tashi koran zabi eh wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake misali saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sai da gasassan kaza a da a yau ma kuma gasassan kaza ita ma jaka uku muke sayarwa to su waɗanda suke tsara ah, muku da kaji a ah, nawa suke tsara muku kenan Eh, suna tsaron mana a fure yadda muke dauka a da muna dauka jaka biyu da dala arba'in zuwa da dala sittin to yanzu mun dan samu da karin dala ashirin na kai to kuma wannan karin dala ashirin ba zai hana a ce za a sayar da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to ai muka kakura muke sai da ita akan jaka uku kamar da kowa sani to kamar masu kiwon kajin wanda sai kawo muku a shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman a wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga akwai wanda suke da girma akwai wanda ba su da girma eh wato kasan na ga ma cewa abincin ya dan samu tangardan shigowa shi sa saboda matsalan corona shi sa aka samu wannan matsalan aka kara kudin abincin kaji shi sa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi sa wasu maimakon a bari kajin su kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 su cire to sai sa ke samun daga kajin wasu manya wasu ƙanana to ba ka samun korafi daga wajen kusurmi ka? eh to alhamdulillah ba za a ce ba za a samu korafi ba ka amma saboda su ma kansu masu sayan su san cewa a yanzu ga halin da ake ciki kuma ma mutum ya ce ma kai ka zanen ta ya kankanta ya ka ce to yanzu ai muna cikin matsalan corona ne mm. har yanzu ma gama fita ba to sai ga mutum ya fahimta ita ya siya haka to yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na bangaren corona da kuma ah, yadda za a shigo da kayayyakin abincin kaji to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin ta ko muna kara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma na mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ga abin yayi sauki ko mutane su ma talakawa suna sayan kayan da sauki Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga nasihar Lahadi. yan uwa na masu saurara ni ne naku Reverend Yakubu Bulus backfash pastor na Graceway International Community Church, Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa. Cikin Zabura talatin da ɗaya da gaya tara, shi marubuci ya nuna mana cewa dukkan wani wahalan da muke sha ubangiji yana tsane da shi ubangiji bai yashe mu ba ubangiji bai manci da mu ba wahalan da muke fuskanta hawayen da muke zubarwa kukan da muke yi ubangiji yana tsane da shi yana jin kukanmu kuma ya ji kukanmu kuma zai mana jin kai yana nuna cewa jinkansa tana hanya ubangiji zai mana jinkai so ina son karfafa muna 'yan uwa maza da mata yara da manya tsofaffi ubangiji bai yashe mu ba cetonsa na hanya mu karfafa mu yi karfin zuciya mu dogara mu sa bege da cewa ubangiji zai mana jinƙai jinƙansa yana nan a yarwace jinƙansa yana kuma suwa Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a turance. Noman labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda wato labor a turanci. nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a hausance amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks to idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya ta karuwa daurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sa'i farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki ciki yana ɗaurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30-30 minutes ya koma 20-20 ya koma 10-10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kai bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi bat preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebo da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta yi ya tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda motar za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan ya kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar sirri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi da an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fita eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gogawa kafi a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa in ba haka ba zai yi mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyata tiyatan na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle zan muna so a bada jini bane amma ba fafan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casayin zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ka ga abin da zai raba yaro da uwar shine a yi section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu mu sadaukan su daya bisa bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nas ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta sayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tamake yaro a tamake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magunguna nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a da yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarire idan an da shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwan duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A sai da a duniya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.